ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار dan uwana musulmi da muka haɗu a masallacin jami'ar abubakar ta fawa ɓalewa da ke nan bauchi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da arzikin saduwa da ku a yau ɗaya ga watan ramadan na shekara 1439 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 17 kenan ga watan biyar na shekara ta 2018 miladiya mun saba haduwa a wannan lokaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan domin mu rinka karanta alqurani muna kuma koyon sanin ma'anoninsa da kuma fashin bakinsa da bayani akan hukunce-hukuncensa da darussan da suke cikinsa wannan shekarar ma Allah ya ni'imta mu da lafiya da dama ta ci gaba da yin wannan karatu kamar yadda muka saba muna yin addu'a ga ubangijinmu muna roƙonsa tare da ƙasƙantar da kawukanmu da tadarru'i da tazalluli gaba gare shi muna neman falalarsa muna neman taimakonsa muna neman agajinsa da tallafawarsa akan Allah ya datar da zukatanmu da kwakwalenmu da gaɓoɓinmu da harsunanmu ya datar da zukatanmu ga imani da ikhlasi a cikin wannan karatu ya datar da kwakwalenmu ga fahimta mai kyau domin isar da wannan karatu ya datar da harsunanmu wajen yin bayani na daidai kuma na gaskiya a cikin wannan karatu ya datar da gaɓoɓinmu wajen yin aiki da abin da muka fahimta daga cikin wannan karatun muna kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu a wannan wata ya ƴanta wuyayyakin mu daga wuta ya wajabta mana samun rahamarsa a cikin aljanna muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana gaba daya ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu ya kuma ba mu zaman lafiya a mu da jihar mu da gidajenmu da kuma jikunanmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa waɗanda suka rasu daga cikinmu tun daga kan azumin bare da muka kammala zuwa bana ya kuma ba da lafiya ga marasa lafiya daga cikinmu ya kuma kwaran ya bakin ciki da damuwa da take cikin zukatan dukkan bayan Allah a ko'ina suke a wannan duniya tamu kafin mu fara wannan karatu muna yin addu'a alkhairi ga duk wanda yake da alaka da wannan karatun namu kama daga kan waɗanda suka fara gabatar da karatun nan kafin mu zo kai barista garba hassan wanda shi ya fara tafsiri a wannan makaranta da dr isa aliyu ibrahim fantami wanda shi ne ya yi a baya muna addu'a allah ubangiji ya saka musu da alkhairi muna addu'a ga dukan waɗanda suke da alaƙa ga wannan masallaci da kuma musulmi a wannan makaranta tun daga kan shugabanni na gudanarwa na wannan makaranta da shugabanni na majalisar shura waɗanda suke jagorantar harkokin addinin musulunci da musulmi a wannan makaranta tare da kuma dukkan ma'aikata na wannan makaranta musulmi waɗanda da tallafinsu da kuma abin da suke bayarwa na gudunmawa ake gudanar da harkokin addini da raya wannan masallaci da sauran masallatai na wannan jami'a muna kuma yin addu'ar alkhairi ga dukkan waɗanda suke taimakawa da kai kawo da rashin samun tsuguno wajen ganin wannan karatun ya samu nasara tun daga kan masu taimaka mun wajen karatu da masu taimaka wajen rikodin da masu taimaka wajen watsa shi ta kowace hanya da kuma dukkan waɗanda suke ba da gudumawa ta kowace fuska wajen ganin cewa an taimaka ma harka karatun nan ko kuma an taimakawa wato waɗanda suke karatu ko sallah a wannan masallacin kamar gwamnati da take ba da ciyarwa da ake yi a kowace shekara ga waɗanda suke azumi da kuma bayan Allah waɗanda suke aikowa da taimako saboda a taimakawa waɗansu ko marayu ko gajiyayyu da dukkan dai waɗanda suke da alaƙa ko na kusa ko na nesa da wannan karatu Allah ya saka wa kowa da alkhairi muna kuma yin addu'a ta alkhairi ga dukan al'umma waɗanda suke ba da gudunmawarsu da gangan jikinsu da ƙwaƙwalensu wajen sauraro da fahimta da yin tambayoyi da kuma nuna alamar suna fahimtar abinda muke gaya musu na sakon Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un waɗanda suke halarta su zo mu zauna da su a nan ko waɗanda sakon ke je musu kai tsaye ko waɗanda sakon ke je musu daga baya ko ta hanyar sauraro ko ta hanyar kallo Allah ubangiji ya amfana da mu da alkur'ani ya gafarta mana mu ya daidaita mana ayyukan mu ya ba mu kyakkyawan ƙarshe wannan shekarar insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a suratul a'raf suratul araf sura ta bakwai daga cikin surorin alkur'ani mai girma wadda kuma mun tsaya ne a aya ta 154 a bara bana za mu tashi daga aya ta da biyar. allah ya mana albarka ya kuma datar da mu ga karanta daidai da kuma fahimtar daidai da yin aiki da shi muna yin addu'a ta alkhairi ta musamman ga babban alaramman mu alaramma aliyu abdurrahman wanda yake da lalura ta rashin lafiya kamar yadda kuka sani addu'o'inku kuma da kuma fata ku sun yi tasiri wajen allah ya sa ya samu karfin jiki ta yadda yanzu haka yana tare da mu a nan to amma kafin ya gama samun karfin jikin da zai iya ci gaba da karatun nan ɗalibinsa abdurrahim mansur isa shi ne zai ci gaba da karatu har zuwa lokacin da allah maɗaukakin sarki zai sa malam aliyu ya ƙara samun lafiyar da zai iya ci gaba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya datar da mu da abin da yake shine daidai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء علينا وأنت خير الغاسلين نعم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الله يا البركة وبنجي ما دوكين سركي يتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا النبي موسى ya zaɓi mutum saba'in daga cikin mutanensa domin miƙatin alkawarinmu falamma aka zatuhumar rajifa yayin da girgizar ƙasa ta kama waɗannan mutane ƙala rabbi laushi ta ahalakta min qablu wa annabi musa ya ce ya ubangiji inda ka so ai da ka halaka su tun a baya tare da ni ma kaina a tuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna yanzu shin zaka halaka mu ne da abinda wawaye daga cikin mu suka aikata in hiya illa fitnatuk wannan ba komi bane face jarab jarabawarka wadda tudillu biha man tasha kana fatar da wanda kaso da ita wa tahdi man tasha kuma kana shiryar da wanda kaso da ita anta waliyuna kai ne majibincin al'amarinmu faghfir warhamna ka gafarta mana kuma ka mana rahama wa anta khairul ghafirin kuma ya Allah kai ne mafi alherin masu gafara waktub lana fi hadhihi dunya hasana kuma ya Allah ka wajabta mana samun kyakkyawa a wannan duniya wa fil akhirah haka kuma a lahira ma inna hudna ilaik lallai mu mun tuba zuwa gare ka kala azabi usibu bihi man asha ubangiji ya ce azaba ta kam ina aukar da ita ga wanda na so wa rahmati wasi'at kulla shay rahama ta kuwa ta game dukkan komi fasa'aktubuha lil ladina yattaqun zan rubuta samun wannan rahama ɗin tawa ga waɗanda suke jin tsoron Allah suke taƙawa wa yutuna zaka kuma suke bada da zaka wallazina hum bi ayatina yu'minun da kuma waɗanda suke yin imani da ayoyinmu ubangijinmu madaukakin sarki wannan gaba tana haɗe ne da gabar zance ta baya wadda take nuna mana tarihin abubuwan da suka wakana a zamanin annabin Allah annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam kamar yadda muka ji a karatun baya ya yi gwagwarmaya da manya-manya daga cikin jababirai na kafirai na zamaninsa fir'auna da hamana da karun sannan kuma ya yi gwagwarmaya da waɗansu mutane masu taurin kai da wahalar sha'ani su ne banu isra'il waɗanda karantar da su sai irin annabi musa ɗin alaihi salam saboda mutane ne masu tsananin ta'annati bacin abin da Allah ya ba su na falala da fifiko da ilimi da basira irin wadda Allah bai ba da waɗansu al'umu ba a zamaninsu to kamar yadda muka ji a baya Allah ya ba mu labarin cewa wa wa'adna Musa talati na laila Allah ya yi alkawari da annabi Musa cewa ya je zuwa dutsen turisinin ya je ya yi kwana talatin wa atmamna ha bi ashir sai muka cika kwanaki talatin ɗin da waɗansu da reku goma fatamma miƙatu rabbihi arba'i na laila sai wa'adin da ubangiji ya masa na alkawarin nan ya zama kwana arba'in dare arba'in to Allah yana ba mu labari a nan cewa ai a baya wattakaza qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu quwar mutanen annabi Musa sun aikata wani laifi sun tafka wata ta'asa ta hanyar butulci da barin abinda annabi Musa alaihi salam ya bar su akai shine na lokacin da ya tafi wannan miƙatin ya bar su kan su ci gaba da bautar Allah kada su bauta wa wani Allah amma bayan ya tafi sai samiri ya batar da su ya sanya musu ɗan maraki suka bauta masa wannan abun ya fusata annabi Musa ta yadda ya dawo a cikin bakin ciki Allah ya ce mana walamma a Musa ila qaumihi na asifa duk a karatun baya ne ina ɗan mana matashiya domin mu haɗa da wannan gabar da yanzu muke ciki annabi Musa ya zo cikin bakin ciki na cewa mutanensa sun saba da alkawarin da yayi da su na cewa za su ci gaba da bautar Allah wanda har abin ya shafi ɗan uwansa annabi harun ya kama shi yana jansa a ƙasa ya rike gemunsa <clears throat> waɗannan mutane abin da suka yi babban laifi ne wanda ya sa dole sai sun yi tuba na musamman kafin allah ya karɓi tubansu har allah ya sake dawo da ni'imarsa a kansu ya bani isra'ila ni'imati yallafi an amtu alaikum ai akwai ni'imomi da allah ya musu wa anni kuma ala alalamin Allah ya fifita su akan sauran talikai ya za su yi su dawo da wannan tagomashi da Allah ya musu sai sun tuba to amma tuban ya kamata ya zama fitattu mafiya alkhairi zababbun mutane daga cikin su waɗanda su ba su yi aikin laifin ba kuma su nagartattu ne su ya kamata su je su wakilci ƴan uwansu wajen yin addu'a da komawa ga Allah da tadarru'i sai Allah ya yafe musu sai a koma daidai to shine Allah yake gaya mana a nan cewa annabi Musa tara Musa qaumahu 70 rajulan limikatina sai annabi Musa sai ya zaɓi mutane 70 daga cikin fitattun mafiya alkhairi cikin banu Isra'ila malamai ko attajirai ko ma'abota alkhairi ko almajirai amma masu yin ɗa'a da biyayya da aikin alkhairi sai ya zaɓi fitattun mutane da suka fi kowa alkhairi a ciki domin su je a madadin sauran su je su tuba ga Allah su yi ibada har Allah ya ji kansu ya ji tausayinsu ya yafe ma mutanensu abinda mutanen suka aikata shine abinda annabi Musa ya anan shine waktara Musa kaumahu wannan laifin da aka yi wa Allah ya sa annabi Musa yana ganin ya kamata a je a nuna wa Allah kaskanci a nuna wa Allah nadama a tuba saboda Allah ya dawo da ni'imominsa kuma ya daina fushi da su ne Allah ya ce mana waktara Musa qaumahu ai waslafa Musa wajtaba min saba'in na rajulan sai annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in. Allah ya ce qaumahu wannan mansubun ne bi nazil khafid Musa min qaumihi ne daga cikin mutanen aka zaɓi mutum saba'in ba wai dukkan mutanen su ne Saba'in ba 70 rajulan katina mutum saba'in. saboda wa'adin alkawarin da za su je su tsaya su bauta wa Allah kuma su tuba har Allah ya karɓi tuban mutanensu waɗancan akwai datti a jikinsu don haka ba su ake nema su zo su yi ba sai a samu fiyayyu waɗanda suke fitattun masu alkhairi sai su yi kamar yadda kai ma kana iya samun wani da kake masa zaton alkhairi ka ce ka roƙa mun Allah kaza to ne aka zaɓi wanda suka fi alkhairi su je su yi addu'a a madadin ‘yan uwansu saboda Allah ya karɓa ya yafe musu kuma Allah ya ji kansu ana fahimta shine Allah ya ce da suka zo ba aka mun rajifa sai tsawa ta kama su me yasa tsawa ta kama su wannan wata jarabawa ce da Allah zai wa annabi Musa abinda aka yi da annabi Musa tsakaninsa da ubangiji shine mutanen nan za su zo ne su tuba a madadin yan uwansu suna zuwa sai annabi Musa alayhi salam yace ku jira ni anan ya je inda ya yi zance da ubangiji ma ja a musa limi katina wa kallamahu buhu annabi musa ya je ubangiji ya masa magana har allah ya bashi alluna na attaura sai ya dawo musu sai ce ga alluna na attaura allah ya bar littafi a rubuce wa katabna lahu fi hamin kulli shai a cikinsa akwai duk abin da suke bukata na dokoki na addini da na rayuwa mau'izatan wa tafsilan li kulli sannan ya ce musu ubangiji ya mun magana sai su kuma a lokacin kasan banu isra'ila sai a bata dan motsa duk da cewa malamai ne fa sai suka ce kai kaje Allah ya yi magana da kai mu kuma haka kawai sai ka zo ce mana Allah ya ce maka kaza a ba za a yi haka ba kai kaji Allah mu kuma mu ga Allah arinan laha jaharatan amma ba za ka zo ka cinye kai ɗayanka ka zo kana ce mana Allah ya ce kaza ba mu ma ya kamata mu ga Allah fakalu arina Allah jahra wa idh ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah ya Musa mu ba za mu yadda da wannan zancen ba ka zo ka ce mana ga zance ga magana ina Allah tunda kai ka ji shi to matsa mu kuma mu gan shi wannan magana da suka faɗa babbar magana ce akan ubangiji suna faɗarta aka za tumur rajifa sai tsawa ta kama su aka musu girgizar ƙasa duk sai suka faɗi suka mutu wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun kawai sai tsawa ta zo ta kama su kacab sai suka faɗi suka mutu gaba ɗaya waɗansu malamai kuma suka ce a ba roƙan Allah suka yi akan suna so su ga Allah ba su waɗannan malaman waɗancan jahilan ne suka yi haka su waɗannan malaman me yasa fa'alan ma aka zatumun rajifa me yasa tsawa ta kama su shine Allah ya ce wato yanzu har kuna da bakin da za ku zo ku yi roƙo a madadin ƴan uwanku da suka yi ɓarna kuna gani kuka ki ku hana su to a madadin su ku yanzu ku ɗanɗana kuɗar sai Allah ya sa aka saukar musu da kwaran kwatsa sai su suka mutu a madadin ƴan uwan kun fahimta mutanenku sun aikata laifi ba ku hana su ba amma yanzu kun zo kuma kuna cewa in yafe musu kudin zuwa sai Allah ya halaka su shine annabi Musa ya ce tab wannan babbar jaraba ce a gare ni yace yanzu in koma in je ce wa mutane na me waɗannan fa sune fiyayyun alkhairi a ciki kuma gaba ɗayan su an halaka su shine yace laushi ta halakta min qablu wa iyai ubangiji inda ka ga dama kawai ka halaka ni tun tunin tare da su magana ta kare ba sai mun zo nan ba amma a yanzu kan in koma ni ɗaya na zo da mutum saba'in wallahi ba zan iya ba a ma fa'alar su faha umarna yanzu wawaye su aikata laifi a can mu kuma yanzu ubangiji ka zo ka kama mu ya Allah ba za mu iya wannan ba wannan ya fi ƙarfinmu. wannan tambayar da annabi Musa yake yi a tuhlikuna shine malamai suke cewa isti abin nan abu istifhamun ne isti'tafi tambaya ce ba ta inkarin cewa Allah ya yaya wasu za su yi laifi ka kama mu ba yana ya Allah akan me yasa zaka yi haka ba a'a neman rangwame ne ya Allah wasu sun aikata laifi ya Allah mu kan kaji kanmu mana tunda ba mu ne da laifi ba kada wawaye su yi laifi mu kuma ka kama mu ko kuma yana nufi ne ya Allah rahamarka da adalcinka ya fi karfin a ce wani ya yi laifi mu kuma ka kama mu bi ma'ana la tuhlikuna bima fa'ala sufaha umminna ya Allah Allah ba za ka kama mu da abinda wawayen cikin mu suka yi mu kuma ya zama mu ne zamu biya ba su ya kamata a kama ba mu ba ma'anan ma'anan wannan istifami kenan ba wai yana tambayar Allah ya za ka yi kaza Allah kan la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu Allah ya fi karfin yayi abu kuma wani yazo ya ce masa me yasa kai kaza an fahimci wannan shi ya ce masa ya Allah wannan fitina ce kawai daga gare ka ka jarrabe mu wannan babbar jaraba ce in zo da mutane kuma in koma babu su ce wannan jarabar ka ce tudillu biha man tasha wanda ka ga dama ka batar wanda ka ga dama ka shiryar ko kuma ya zama wannan magana ta samu ta'alliqatun ne bima fa'ala sufaha karka kama mu da abun da wawayen mu suka yi abun da wawayen mu suka yi ba laifin mu bane ai jarabar ka ce ta sa ka batar da wasu ka shiryar da waɗansu ka shiryar da waɗanda suka rako ni ka batar da waɗanda aka bari a can baya wanda suka bauta wa ɗan maraki don haka tun da kai kai jarabawar ka ce mu kuma karka kama mu da abin da ya zo sanadiyar ka kun gane ma'anar an tawaliyu na mu da ya Allah da farko da ƙarshe duk kai ne namu kai ne majibincin al'amarinmu gaga kai muke kuma gare ka za mu koma faghfir lana warhamna Allah ka mana gafara kuma ka ji kanmu wa anta khairul ghafirin kuma ya Allah kai ne mafificin masu gafara waktub lana fi hadhihi dunya hasana ya Allah ka rubuta mana mai kyau mu same shi a wannan duniya dukan abubuwa masu kyau na daga dada dan abinci da abun hawa da wurin zama da kuma menene wanda yake da kyau wanda rai yake so ya Allah ka bamu a wannan duniya wa fil akhirah alahira ma ka cika mana burin mu ka bamu kyakkyawa lil ladina ahsanul husna wa ziyada kyakkyawa kuwa ita ce aljanna wanda Allah ba shi aljanna kuwa kad ahsana Allahu lahu rizqa inna hudna ilayka ai inna tubna ilayka ma'anan hudna bi ma'ana tubna ya Allah mu mun tuba zuwa gare ka qala azabi usibu bihi man asha Allah sai ya ce wannan dai azaba ta ce da naga dama in yi ta lokacin da naga dama wanda naga dama usibu biha man asha ba wanda ya isa ya sa baki a cikin al'amarina anal alfa’alu lima urid sai da na so zan yi wa anal mutakabbirul jabbar ni ne mai karfi mai tankwarawa mai sa mai sawa a kan shi ma a sa shi Shi ne Allah ya ce usibu biha man asha wanda na gada ma in take shi ba wanda yake da wannan riga sai ubangiji maɗaukakin sarki kadai ne wanda zai iya taka wanda ya so shi ne Jabbaru samawati wal ard ya Allah ka mana rahama Allah karka kama mu da azabarka wa rahmati wasi'at kulli ya yace ta kuwa ta game dukkan komi kowa yana iya samu in na tashi azaba wanda na ga ma in taba rahama kuma kowa ma yana samu don haka ko wanda na masa azaban ma shi ma ya dana rahama ta ai shine wasi'at kulli shay kaga Allah yace azabi usibu bihi man asha'u amma da yace wa rahmati wasi'at yace kulli shay'in ko ne ba sai dan adam ba azaba ta kuma zan iya taba wanda na ga dama daga cikin mutane amma shi wanda ya taba ni ne sai in taba shi rahama ta kuma kowa da kowa yana samu rahamar Allah kenan to shine Allah yake cewa fasa aktubu halil ladina yattaqun zan wajabta samun wannan rahama tawa ga waɗanda suke jin takawa waɗanda suke tsoron Allah waɗanda suke kiyaye dokokin Allah waɗanda suke tsoron saba wa Allah su ne allazina yattaqun waɗanda suke jin tsoron aukawa cikin ita azabartawa wa tunar zaka kuma waɗanda suke ba da zaka ga ma'abotanta idan lokacin ba da haƙƙinta ya tabbata wallazina hum li rabbihim wallazina hum bi yu'minun kuma waɗanda suke masu yin imani ne da ayoyinmu waɗannan su ne waɗanda za su cancanci samun rahama ta waɗanda suke jin tsoron Allah waɗanda suke ba da zaka waɗanda suke yin imani da ayoyin Allah waɗannan su ne abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa jawabi ga annabi Musa bayan addu'an nan da annabi Musa alayhi salam ya yi. To, ma ƙarshe waɗannan mutanen kai ka ce a nan labarin ya ƙare, an fahimta? Abin da Allah ya gaya mana dangane da waɗannan mutanen cewa sun halaka ai sun halaka kan magana ta ƙare. to ya aka ƙare kuma annabi Musa ya ya kare shine Allah ce sun thumma ba'athnakum ba a mautikum la'allakum tashkurun sai Allah ya ce to da ka roƙa kuma tun da ka gane illar abin da ya shafe su kuma na nuna maka cewa azabata ina yi ne ga wanda na ga dama lokacin da na ga dama to yanzu na yafe ɗin. sai Allah ce dukkan ku tashi waɗannan mutanen batattu sai dukkan su fa idza hum qiyamun yanzuru da matattu ne ba ba wai sun suma ba sai gaba ɗayan suka tashi suka miƙe suna kallon juna sun mutu kuma sun yi rai sai annabi Musa ya tashi ya sake ya koma da su sai zama tsoron da yake ji Allah ya amintar da shi daga wannan tsoron bai koma cikin mutanensa da matsala ba domin waɗannan mutane ƙarshe yadda suke za su ce duk annabin musa ne ya kashe su kuma ina kuma maganar imani a wurin wurinsu daga baya to sai Allah ya ci gaba da gaya mana siffofin suwa ne ne waɗanda Allah zai rubuta rahamarsa a gare su mai Allah ya ce الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون سورة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وأن سكي بن منزلنا وأن النبي أمي alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil wanda suke samun sa rubuce a wurin su a cikin at-taura da injila ya'muruhum bil ma'ruf yana umartar su da kyakkyawan aiki wa yanhahum 'anil munkar yana hana su munanan ayyuka wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu ababa dadada wa yuharrimu alaihimul khaba'ith yana kuma haramta musu ababa munana masu kazanta wa yadau anhum israhum kuma yana sauke musu nauye-nauyensu wal aghlalan lati kanat alaihim da ƙuƙumce-ƙuƙumcen da suke bisa kawunansu na amanu bihi wa azzaru to sani waɗanda suka yi imani da shi kuma suka ƙarfafe shi suka girmama shi wa nasaruhu kuma suka taimake shi wattaba'un nuran ladhi unzila ma kuma suka bi hasken nan wanda aka saukar tare da shi ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu rabauta qul ya ayyuhan nas kace ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya allazi lahu mulku samawati wal ard ubangijin ku nan wanda shine mai mulkin sammai da ƙasa la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit babu abun bauta da gaskiya bisa cancanta sai shi shine mai rayarwa shine mai kashewa fa aminu billahi wa rasuli don haka ku yi imani da Allah da manzansa annabiyil ummi wanda shine annabin nan ummi allazi yu'minu billahi wa kalimati wanda yake yin imani da Allah da kalmominsa wattabi'uhu kuma ku bishi la'allakum tahtadun domin ku shirya Allah madaukakin sarki ya ga mana cikin waɗannan ayoyi siffofin mutanen da Allah zai ba su rahama ya ce su ne waɗanda suke bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine annabin Allah ummi al huwa la wa la wanda baya karatu baya rubutu alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at wal injil ay alladhi yajiduna ismahu wa wasfahu maktuban indahum fil kutubi sabiqati al-munazzala wanda suke samun labarinsa sunansa da ayyukansa da siffofinsa a cikin littattafan da suka gabata na attaura da injila ɗaya daga cikin abin da suka gani a ciki dangane da aikinsa shine ya amuruhum bil ma'ruf yana umarni da kyakkyawa wa yanhahum anil munkar yana kuma hana mummuna wa yada'u anhum israhum yana kuma sauke wa mutane israhum ai thiqalahum min at-takalifi shaqqati alaihim nauye-nauyen da ke kansu na abin da aka ɗora musu na shari'o'i masu wahala waɗanda ɗan adam ba zai iya su ba kamar yadda aka ɗora musu a da in kai laifi sai ce kun zalamtum anfusakum kuma al'ijla fatubu ila iku me za ku yi faktulu kun in kai laifi sai a ce sai ka kashe kanka kafin ka tuba laifin da suka yi na ittikhadul ijl sannan in ka kashe wani koda da kuskure ne shi ma kawai ka kashe kanka kawai shine sakamakon a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ce an yafe ba za a kashe ka ba kai ma ka kashe kanka in dai ta hanyar kuskure ne sai dai kai kafara a wannan sauki ne sannan a shari'ar su tada sai aka ce in najasa ta taba ka sai dai ka yanke wurin amma ba ka wanke ba duk keke ne amma wannan yankewa wannan wankewa wanne ne fi sauki inda an bar mu da wannan shari'ar dan Allah za mu iya sai aka sa mutanen annabi Musa da wannan mu kuma sai aka ce in an yi ka wanke su kuma in najasa ta taba ka yanke ai wannan bala'i ne wal aghlal lati kanat alaihim da kukumce kukumcen da aka dora musu haramna alaihim kullu dhi zufur duk abin da yake da farce sai aka haramta musu wa min al baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma sannan kuma aka haramta musu cin kitse da mai na waɗansu dabbobi na gida in wannan duk wahala ce shine al-aghlal kanat alaihim ba kaza kullum penalty kullum kuna cikin kaza an sa muku takunkumin kaza takunkumi a da Allah ne yake sawa da kansa ba sai an jira America ta sa ba haka kawai Allah zai dora musu manzon Allah sa salama da yazo yace ba takunkumi ko daya wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim ko akan tattalin arziki ko akan rayuwa ko akan addini ba takunkumi ko daya shine zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai zama rahama ce ga dukkan talikai to shine Allah ya ce duk waɗanda suka yi imani da wannan manzo da yazo da rahama yazo da sauki sannan kuma wa'azzaruhu bi ma'ana wakkaruhu wa'azzamuhu waɗanda suka girmama shi wa nasaruhu kuma suka taimake shi wajen isar da saƙonsa sawa'un suna tare da shi kamar sahabbai ko waɗanda suka zo a bayansu waɗanda suka taimaki sunnarsa wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu kuma suka bi alƙur'anin da zo da shi shine haske domin alƙur'ani haske ne a ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin ya ayyuhan nasu qad anzalna ay Allah ce wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah madaukakin sarki ya ce wa kadhalika ilai ka ruhan min amrina ta da yi mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim alqur'ani haske ne shine Allah ya ce duk wanda ya bi wannan hasken to waɗannan su ne masu rabauta a duniya da kuma lahira aya ta gaba Allah ya ce ka ce da su ka yi shela a duniya ka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba ɗaya da larabawa da ajamawa da musulmi da waɗanda ba musulmi ba da maza da mata da na birni da na ƙauye da na kusa da na nesa inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba sai dai ya zama kai dan sako ne zuwa ga dukkan mutane gaba daya a duniya Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ga dukkan talikai tabarakal nazzala al-furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadhira dukkan talikai na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne zuwa gare su wa uhiya ilayya hadha alquranu li unzirakum bihi wa man balaga an amin wahayin wannan alqurani da muku wa Aziku da duk wanda zai iske shi alqurani ko zuwa yaushe ne har zuwa duniya ta tashi an gane kamar yadda Allah ya ce wa kullil ladina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum da mutanen utul kitab yahudu da nasara da mutanen al'ummiyin larabawa duka ni naku ne ka ce kun musulunta kun karɓa fa in aslamu faqad ihtadaw wannan ya nuna mana da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rasulullahi ila nasi kafatan alladhi lahu mulku samawati wal ard ubangijin ku wanda yake da mulkin sammai da ƙasa la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit shine wanda babu abun bauta bai cancanta sai shi shine yake rayarwa shi ke kashewa don haka ku yi imani da Allah ku yi imani da manzonsa wannan annabiyil ummi wannan annabi din nan ummiyi wanda bai iya karatu da rubutu ba amma kuma yu'minu billahi wa kalimatihi yi imani da Allah da kalmomin Allah don haka ku bi shi la'allakum tahtadun saboda ku shirya waɗannan sune ayoyin da muka karanta a yau kuma sune abubuwan da zamu ji darusan da suke koyar mana a cikin wannan karatu na yau da farko cikin wannan karatu mun ji Allah maɗaukakin sarki ya ce mana waktara musa saba'in na ra'jular. Allah ce annabi Musa ya zaɓo mutane saba'in. ashe ya nuna cewa a cikin kowace al'umma akwai mutanen kirki akwai mutanen banza akwai 'yan tsakatsakiya in ana kirga mutanen kirki ba za ka sa su ba in ana kirga mutanen banza ba za ka sa su ba akwai kuma wanda ana ce mutanen kirki za ka nuna su akwai wanda ana ce mutanen banza zaka nuna su kowace al'umma akwai irin waɗannan mu ma a cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin waɗannan thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi mutanen banza kenan wa minhum muqtasid yan tsaka tsakiya kenan wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai kuma mutanen kirki yan gaba dai gaba dai a harkar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan darasi yana tambayar ka kai a cikin wani kategori kake hasibu anfusakum kabla an tuhasabu kafin a maka hisabi ka je gaban Allah da Allah ya ce annabi Musa da ya tashi zabe da za a je wajen Allah ya zabi waɗansu mutane don Allah ka yi lissafi inda kana cikin banu Isra'ila annabi Musa ya zo zaɓa za a zaɓe ka a ciki kawai wani ya ishe mu wa'azi in baka ciki kai ƙoƙari ka zama cikin khiyarun nas waɗanda suka fi kowa alkhairi a cikin wannan al'umma alal akalli ka fara daga gidanku ya zama a familin ku kana cikin wanda suka fi alheri in an ce a familin su wane za a kirga mutanen arziki don Allah a saka a ciki sana a zo unguwarku sana a zo garinku sana a zo jiharku sana a zo ku da haka ne ake ci gaba duk wanda ya zama yana ci gaba yana tunanin ci gabansa aljihunsa da sana'arsa da wani abu na rayuwarsa baya tunanin ci gaba a addininsa ta yanda in wani abu na alkhairi ya zo za a zaɓo shi ko da kwamitin masallaci ne a ce ba a yi da irinsa to wannan mutum ya kamata ya kara shafa wa kansa ruwan sanyi waktara musa qaumahu 70 rajulan katina darasi na biyu Allah maɗaukacin sarki ya ce falamma akhazatumuz rajfatu waɗannan mutanen kirkin da suka zo kuma sai tsawa ta kama su darasin da za mu ɗauka nan shi shine cewa idan har aka samu mutumin kirki da ake masa kyakkyawan zato ya aikata laifi to ukubar da za a masa ta fi ta sauran gama garin mutane mutanen annabi musa a baya lokacin da annabi musa baya nan sun bauta wa ɗan maraki haka ne yanzu kuma mutanensa zaɓaɓɓu da suka zo su ba su bauta wa ɗan maraki ba amma kuma sun tambayi suna so su ga allah da wannan cewa suna so su ga Allah da wanda ya bauta wa dan maraki waye babban laifi waɗancan an halaka su sai aka halaka waɗannan saboda su manya ne in babba yayi laifi to hukuncinsa a wurin Allah irin na manya ake yi don haka karka yadda kana da matsayi a wurin Allah kuma ka zama cikin masu saɓo, saboda in kana cikin masu daraja sai kuma kai laifi to girman ka yakan faɗi kuma Allah yakan kama ka da wato laifi sama da wanda yake kama sauran mutane gama gari jama'a ana fahimta sannan kuma idan kuma ya zama a ɗaya fassarar ne cewa saboda ba su suka yi laifi ba ba su kuma tambayi Allah suna so su ga Allah ba amma a can an yi laifi ne suka yi shiru ba su hana ba ashe in ka zama cikin mutane na gari to akwai babban asamin a kanka na al'amru bil ma'ruf da annahi wa anil munkar idan kana ganin ana laifi kuma baka hana ba to in Allah ya tashi zai kama ka kuma kamunka yana da girma jama'a ana fahimta wannan da kyau wannan ya nuna cewa wajibi ne na aikin malamai a ko'ina a kowace al'umma a kowace jiha su ci gaba da hana munanan aiki ko da a ce mutane ba za su bari ba ya zama dai su sun faɗa sun kubuta amma in suka yi shiru in Allah ya tashi zai iya kama su ma ya bar waɗancan saboda waɗancan tayu ba su sani ba ne waɗannan kuma sun sani sun yi shiru jama'a an fahimta fa'ida ta gaba da muke fahimta a nan shine itizarin da annabi Musa alayhi salam yi yake cewa atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna yanzu zaka kama mu da abunda wawayen mu suka yi ashe ana iya kama ka da da wawayen cikin ku suka yi haka ne ko da kai baka yi laifin ba in kana ganin wawaye suna yi kuma kana zaune tare da su kai baka hana ba kuma kai baka aikata ba to in aka tashi kamawa ana iya halaka ka kamar yadda Allah ya ce atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna dangane da zancen annabi musa alaihi salam wannan yana daga cikin abin da muke amfani da shi wajen ƙara yi muku nasiha wajen kyautata unguwanninku da jihohinku da tsabtace abubuwan da ake aikatawa na munkarai saboda in azabar Allah ta tashi tana iya kama ka da abin da wawaye suka yi da kai ba wawan bane a cikin communities na jami'o'i shi yasa muka yi ta gabatar da hudu ba masu zafi akan waɗanda suke aikata aikin asha a cikin jami'a a nan ko a sauran jami'o'i sannan saura kuma waɗanda su mutanen kirki ne suna gani ba su hana ba idan aka tashi kamawa za a yi abin da annabi musa yake cewa a tihulikuna bi ma fa'ala sufaha uminna wawaye suna yi kukuna musu dariya su ma suna muku dariya akan kuku ne wawayen in allah ya tashi sai ya kama kuku jama'a ana fahimta darasi na gaba muna fahimta da allah maɗaukakin sarki ya ce in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna yana ta itizari gaban Allah yana ta cewa ya ubangiji wannan dai jaraba ce ta fitina daga gare ka wanda kake batar da wanda kaso ka shiryar da wanda kaso ya Allah kai ne mai komi kai ne mai kowa ya Allah ka yafe mana ka gafarta mana ya Allah mun tuba inna hudna ilaik ai kun ji duk itizari ne yana nuna girman Allah a madadin a ce yayi fushi ko a madadin a ce an yi masa shi kuma ya faɗi bakar magana saboda Allah ya fi ƙarfin wasa wannan darasi da muke ɗaukawa yana nuna mana cewa gwargwadon girman mutum wajen sanin Allah gwargwadon yadda yake ƙara gane girman Allah da Allah ba a wasa da shi wannan ayar ta ishi izina a gare mu dangane da abinda waɗansu mutanen da suka fi kowasu wawaye a duniya wauta da suka fi kowasu mutane wofintan kwakwale waɗanda suka fi shaɗan sharri mutanen da suka bayyana a wannan zamanin namu a ƙasar mu su 'yan hakika waɗanda suke zagin Allah waɗanda kuma suke nuna kamar akwai wani mutum cikin talikai wani wanda bai kai darajar makaskantan daraja a gaban sahabbai ba ma ballantana annabawa amma su rinka cewa yana da matsayi irin na Allah ko ma ya fi Allah irin waɗannan mutane billahi lazi la ilaha illa sun fi shaidan sharri saboda shaidan ya san da girman Allah don shaidan iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari minka inni akhafu Allah rabbal alamin ya san Allah shine ubangijin talikai kuma in ya tashi addu'a yakan roki Allah rabbi birni ila yawmi yub'athu amma waɗannan masharranta matsiyata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kaɗaita mana ya tsiraita mana ƙasarmu da irin waɗannan miyagun iri Allah ya raba mu da irin waɗannan mutane da suke kiran sunan addininmu kuma suke cutar da mu suke cutar da addininmu na rantse da Allah cutar da waɗannan mutane suke wa addininmu ya fi wanda kowane mutum da ba musulmi bai taɓa cutar musulmi a duniya saboda ba abin da za ka yi a duniya kamar ka wulaƙanta ubangijin da muke bautawa amma waɗannan mutanen ba su san Allah ba ba su san girman Allah ba ba su san darajar Allah ba waɗannan mutane muna roƙon Allah ya gaggauta yin abin da ya dace da su saboda Allah ya tsarkake mu kada Allah ya kama mu da irin wautar su daga cikin abin da muke koya a cikin wannan darasi shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay kuma daga baya sai ya ce da lil ladina yattaqu wannan ya nuna mana cewa rahama kala biyu ce akwai ar-rahmatul amma akwai ar-rahmatul khassa ar-rahmatul amma ita ce wace at kulla kowa ma yana samu da kafuri da wanda ba da mumini kowa yana samun rahamar Allah daga ita muke shakar iska daga ita muke samun dare da rana wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun rahamar Allah ta samun ni'imar dare da rana ta shafi muminai kadai ko har da kafirai kowa yana samu samun rana da wata duk waɗannan ni'imomi ne da Allah ya bada kowa da kowa kaga wannan shine ar-rahmatul amma amma ar-rahmatul khassa ita ce wanda Allah ya tanada da ita ga mu'minai kadai wa kana bil mu'minina rahima wannan ta mu'minai ce kadai to wannan rahama guda biyu kenan don mu fahimta cewa rahamar da Allah ya ce wasi'at kulli shay' daga baya kuma yace fasa aktubu ha yana nufin ar-rahmatul khassa Rahama ta ta musamman ita ce wanda Allah zai ba da waɗanda suka cika wannan sharadin muna fahimta cewa annal mustahiqina lirrahmatil khassati humul muttabi'una li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mana a cikin waɗannan ayoyi cewa waɗanda suke samun rahmar Allah ta musamman din nan keɓantacciya su ne masu bin sunna kaɗai saboda Allah ce fasa aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakata walladina hum na ayatina yu'minun kamar mai tambaya yayi tambaya su wane ne waɗannan mutanen sai Allah ce alladina yattabi'una rasul waɗanda suke bin manzon Allah su masu bin manzon Allah su ne ahlus sunnati wal jama'a duk wanda yake so ya samu rahamar Allah ta musamman to ya zama cikin waɗanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa suna bin sunnarsa inda annabi sallallahu alaihi ya shiga su shiga inda ya fita su fita in annabi ya tashi su tashi abinda annabi ya ce a yi shi za su yi abinda annabi ya hana shi kuma ba za su aikata ba sannan kuma suna kokarin wa bid'a na abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba kuma bai shiryar na ayi shi ba jama'a an fahimta saboda Allah ya ce alladina yattabi'una rasula annabiyal ummi daga cikin waɗannan ayoyi muna fahimtar cewa lallai sakon annabi sallallahu alaihi wasallam gaske ne kuma lallai tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da gaskiyar sakonsa saboda Allah ya ce alladhi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil tun a cikin at-taura da injila aka samu labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da siffofinsa har Allah ya ce ya arifu na ya'rifunahu kama abu na'ahu darasi na takwas muna fahimtar cewa aikin annabi sallallahu alaihi wasallama shine halarta mai kyau da haramta mummuna duk wani abu mai kyau wannan kamar an baka formula ne duk abu mai kyau mai kyau a wajen ɗabi'u mai kyau a wajen abinci mai kyau a wajen abin sha mai kyau a wajen sutura ta sawa mai kyau a wajen wurin kwana mai kyau a wurin abun hawa mai kyau a wurin abun aure dukkan abin da yake mai kyau ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne don ya halatta shi duk abin da yake mummuna wanda zai iya cutar da kai ko ya cutar da wani shi kuma annabi sallama ya zo ne don ya haramta maka don haka ba sai annabi sallama ya kawo list din abubuwa haram ba duk abin da ka san mummuna ne zai iya cutar da kai ko zai cutar da wani to annabi sallama ya haramta shi saboda Allah ce wa yuharrimu alaihimul khaba'is yana haramta musu duk munanan abubuwa masu kazanta haka dukkan kazanta haramun ne sannan dukkan abu mai cutarwa ma haramun ne da wannan dalilin ne malamai suke dorawa wajen nuna haramcin shan taba haramcin shan abu mai bugarwa kamar hayakin tabar wiwi ko kwayoyi da ake sha ko abubuwa da yara suke sha na bugarwa da sa maye yanzu na kodin da benelin da wacece waɗannan duka mun yi bayanin su a karatun baya cewa waɗannan dukansu na uka ne na giya amma ta ba giya ba ce ita ba ta kai giya laifi ba amma me ya haramta ta shine wa yuharrimu alaihimul khaba'is saboda ta ba ce me yasa ta zama habisa in mutum ya shata yana jin kyamar shanta a cikin mutane za su ji kyama waɗanda ba sa sha sannan mutum yana sa shi ya ji warin yana sa bakinsa ya wari har mutane su kyamace shi sannan yana kawo cututtuka a jikin mutum wanda daga cikin wannan waɗanda suke bincike akan harkar lafiya kamar wani abin da wani dr judith martin wanda eh, abin nan wani bincike na matsaloli na lafiyar mutum da kuma na rayuwarsa guda 26 da shan taba ke jawowa ya tabbatar a cikin wannan binciken wanda aka wallafa a healthline wani magazin ne healthline wanda yake cikin healthline.com inda za ka bincika ka samu wanda aka wallafa a ranar 29 ga watan mayu na shekarar da ta gabata sun tabbatar mana da cewa ba musulmi ba ne amma sun tabbatar mana da cewa ta ba khabitha ce tunda tana samar da abubuwan da za su iya cutar da kai kuma su cutar da wani wannan ya nuna cewa annabi sallama ya haramta ta ta hanyar wannan aya wa yuharrimu alaihimul khaba'ith daga cikin abin da muke koyo a cikin waɗannan ayoyi muna koyon cewa wato shari'ar musulunci ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sauki sama da kowace shari'a shi yasa yanzu inda ka dauko old testament ka dauki menene hukuncin zina ka dauki menene hukuncin shan giya ka dauki menene hukuncin kaza sai ka samu abin da yake ciki na dokoki yafi tsauri sama da dokokin da suke cikin addinin islama na yanzu na wanda ya aikata laifuka irin waɗanda kiristoci da yawa suke inkarin me yasa za a yi shari'a to saboda inda za a yi shari'ar kuma a ɗauko irin wanda yake cikin old testament wanda sun yarda da shi to za a samu ya ma fi tsanani ma sama da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine ma'anan wa yuhillu lahum wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim darasi na gaba na ƙarshe shine cewa annabin mu sallallahu alaihi sallama Allah ya masa kirari da cewa bai iya karatu da rubutu ba to wani zai tambaya me abun kirari akan rashin iya karatu da rubutu Allah madaukakin sarki ya ce mana wannan annabin namu bai iya karatu ba kuma bai iya rubutu ba shi yasa ya ce fa aminu billahi rasulihi annabiyil ummi yace tabi unar rasula annabiyal ummi ya ce huwa lazi ba asa fil ummiyi na rasulan minhum to me dalili dalili manya-manyan dalilai guda biyu na farko shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zo ne lokacin da ake takara da tsananin yin amfani da ƙwaƙwalwarka da kwanyarka wajen haddace abu ba tare da ka karanta ba ko kuma ba sai ka ɗauko takarda kafin ka rubuta ko wani ya rubuta ka karanta ba lokaci ne da ake amfani da kwakwalwa zalla in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a rubuce za a ce yaya kai kuma baka iya ba baka haddace ba ne an fahimta ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sun san cewa bai ma taba rubutu bai taba karatu ba kuma aka ga yana karanta abin da ya gagari gagarau sannan hikima ta biyu ita ce inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya karatu da rubutu to za su ce shi yake rubutawa da kansa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa makunta tatlu min qablihi min kitabin wala ta hutu bi yaminik da ba a taba jin ka iya karatu ba kuma ba a taba ganin kana rubutu ba idan lartabal mubtilun Allah ce waɗannan mabarnatan da sun yi shakka cewa kai ka rubuta da kanka to sai ya zama bai iya karatu ba bai iya rubutu ba kuma aka ga ya zo ya iya kai wannan iyawar daga Allah take sannan a yanzu kuma za mu iya karawa da wata hikimar ita ce a samu mutumin da bai taba zuwa makaranta ba kana zai yiwu a irin wannan zamanin bai taba zuwa makaranta ba ba naziri ba firamare ba sakandare ba tashiyari ba university kuma bai taba samun shaidar kowa ya koya masa ba amma kuma ya zo ya zama ya gagari kowa a duniya ya yi abin da waɗanda suka iya ma ba za su iya ba tun a wancan lokacin ya zo ya ƙalubalanci duniya ya ce in kun gani cewa abinda wannan yake yi ya kirkiro ne to ku taru duk duniya ku kuma ku kirkiro ku makwatankwacin wannan alkur'ani kulla in ji ta ma'atil insu wal jinnu ala an ya bi misli hadal qur'an la ya tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira suka gagara daga baya sai Allah ya ce am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwar in kun ce shi ya kirkiro to ai shi shi ɗaya ne ku kuma ku taru duk duniya ku taimaki juna ku zo da sura goma shi ya zo da sura 114 in za ku iya ku kawo less than 10% kenan sai suka gagara daga baya sai Allah ya ce in ba za ku iya in kunce shi ƙirƙirowa ya yi to Allah ya ce kun ku zo da ko sura ɗaya ma kun gagara da ƙur'ani duka kun gagara sura goma to ko sura ɗaya am ya kullu naftara kulfatu bi suratin mitlihi wa du'u min dunillahi in kuntum sadiqin a makka aka faɗi wannan a suratu yunus da aka zo cikin suratul baqara da aka dawo a madina sai aka sake maimaita ma mutanen madina kar su ɗauka wancan da aka yi su yanzu za su iya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sai Allah ce fa in taf'alu in da ba ku yi a baya ba wallan taf'alu har abada ba za ku iya ba annabi sallallahu alaihi ya gagari duniya a da kuma ya gagari duniya har yanzu bai taba zuwa makaranta ba amma in ka ɗauki bincike na kowane ɓangare na harkar ɗan adam a yanzu wanda ake karantawa ilimin boko da zamani wallahi sai ka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shiryarwa akai ta irin abin da da zaka tara professors din duniya ba za su iya warware shi ba wannan shi yasa aka ce masa annabiyul ummi shi kadai ne zai zama bai iya karatu da rubutu ba amma ya fi masu karatu da rubutu wannan shine muhammadu rasulullah allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا wa وعلى آله وصحبه وسلم والسلام wa ورحمة wa وبركاته